ان ابراهيم لحليم اواه منيب Hakika annabi Ibrahim mai sanyin hali ne yana son jinkirta ukuba kuma mai yawan kankan da kai ne zuwa ga Ubangijinsa mai yawan addu'a mai yawan komawa gare shi.